Hukumar dai ta ce tuni ta ɗauki ma'aikatan wucin gadi da za su tallafa mata wajen gudanar da zaben inda za a zaɓi shugabannin ƙananan hukumomi 44 da mataimakansu da kuma kansiloli 484 a faɗin jihar ta Kano. Sai dai jam'iyyar PDP na ƙalubalantar hukumar zaben a kotu game da kuɗaɗen da take karɓa daga hannun 'yan takara. To amma Farfesa Garba Ibrahim Shekaru ke zaman shugaban hukumar na cewa. Harkar kotu an ce mace ce mai ciki duk abin da ta haife sai mu sa masa suna ba matsala. Muna la'akari da komai amma dai don ana kotu kai ba za ka tsaya ba kai naka ba mu dai yanzu nan tsaf muna shirye in gobe za a yi zaben nan mun shirya. Iya ake ciki game da shanun kuɗi. A Duk wani abu da muke nema wurin gwamnati ta yi mana. ba mu da matsalar kuɗi ba mu da matsalar kaya nawa aka ba ku kuyi zaben nan na na hukumomi ba na so in faɗi wannan sirrin ne na gwamnati amma dai eh, amma kuɗin jama'a ne professor suna da haƙƙi su san cewa nawa aka kula a amfani da shi a yi musu zaɓe kuɗaɗen suna da yawa domin in ka kalli aikin da za a yi akwai mutum sama da dubu ashirin da biyar da za a ɗauke su za a biya su aƙalla dai kuɗaɗen da yawa sosai Kotun dai ta saurari karar a Juma'ar nan karkashin jagorancin mai rikon kujerar babban jojin jihar Kano wato Justice Nura Sagir kuma ta fitar da ranar Talata mai zuwa domin yanke hukunci. A yin zama na juma'a nan bangarorin biyu sun ba da bahasi barista ibrahim mukhtar da ke zaman attorney general kuma kwamishinan shari'a na jihar kano shine ke kare hukumar zaben a kotun ita pdp ta shigar da kara tana kare hukumar zaɓe ta jihar kano tare da ofishina na attorney general cewa sa kuɗi da aka yi a kan kowane ɗan takara na siyan fom wanda in ka siya ba za a ga maka shi ba ba daidai ba ne ya yi karo da doka ta ƙasa wato constitution mu kuma muka zo da martani cewa wannan daidai ne akan tsarin doka ne doka ta jihar kano da ake ce mata electoral law ita ce ta sa wannan haraji cewa dole a ringa biyan wannan kuɗi kafin kowane ɗan takara shi kuma na faɗi hujjoji na shi ma sun faɗi hujjojinsu kotu kuma ta daga za ta hukunci kun ji a jikin ku cewa kotu ta fara gamsuwa da abin da kuka faɗa a ka'ida ba a ba hukuncin da kotu za ta si ta yi a nasa bangaren lauyan jam'iyyar pdp barista abdul adamu fage na cewa an ji kara da muka shigar akan cewa wannan biyan kuɗi da hukumar zaɓe ta sa na dubu ɗari biyu da hamsin mai takarar neman zama ciyaman a ƙaramar hukuma da ɗari da hamsin ga duk wanda yake takarar neman zama kansila a kowace mazaɓa muna ganin ya saba wa doka ta ƙasa da ita kanta dokar da ta kafa hukumar zaben da dokar gudanar da zaɓe ta jihar Kano. Duk wanda yake kotun ya gani an yi muhawara kuma an ba da hujjoji hujjoji su ne dama kamar dai farko dole ya zama shi shi constitution din da kuma shari'o'i da kotuna na sama suka yi wanda suke sama da wannan kotu wato high court kamar court of appeal da supreme court kuma duk mun ba kotu hujjoji na kotun koli inda ta yi fassara akan wannan sashe guda biyu a yanayi na duk wanda yake neman takara ko cewa biyan kuɗi yana cikin ka'ida ta ya zama ɗan takara ko baya ciki kuma muka gaya kotu ga abin da supreme court ta ce baya ciki to yanzu muna da jira kotu ta yi hukunci hukuncin da kotun za ta yanke a ranar talata mai zuwa shine zai tabbatar da cewa ko dai hukumar zaben ta kano za ta iya gudanar da zaben ƙananan hukumomin a ranar asabar ta makon gobe ko kuma a'a mahmud ibrahim kuri muryar amurka daga kano najeriya